Bismillahir Rahmanir Rahim. Babi na goma sha uku. Amma mami ga ban karasa jin me zai ce da ita ba ni dai na fice har ina tuntuɓe. Na shafa hanci na na ji face mask ɗina na nan. Hamdala na saki kafin na sauke ajiyar zuciya. Kai tsaye na wuce sashin mu. Tashin take nan daga barci ta rufe bakinta sakamakon hammar da ta taho mata. Beside clock ta kalla. Subhanallah haka na makara. Tashi ta da sauri ta nufi banɗaki ta brush ta wanke fuskarta. Kai tsaye ta wuce babban falon gidan. Samu ta dukkaninsu suna zaune kan dining. Good morning ma. My love, my darling, yaranta duka maza suka haɗa baki wajen gaishe da ita. Amsa masa ta ɗaya bayan ɗaya. Morning daddy. Morning hon, how was your night? Pretty good ta amsawa Dr. Aliyu fuskar ta ƙadaran kadaha. Sai da suka kammala cin abincin Dr. Aliyu ya miƙe yana gyara zaman blazer ɗin da ke jikinsa. Ita ma ta tashi za ta raka shi briefcase ɗinsa ta ɗauka. Oh, na manta ku fara shirye-shirye abin da zai yi delayin ɗin tafiyar tamu ma permanent sleep ɗina ne. Saboda Dr. Henry Nottingham bai dawo daga absent sleep ɗin da ya ɗauka ba. Yes, what about it, Dada? Fa'at ya tambaya. Hun baki ce komai ba. Ni ma am about to Ina kenan? Kwas ka fi kowa sanin inda zan koma. dan murmushi yayi da kagansa kaga masoya. Ga kuma wata kama da suke yi shi da ita da yaran nasu baki ɗaya. Kana kallon su kasan tabbas bayan igiyar aure da ta haɗa su har da jini ma na 'yan uwantaka. To ku dai fara shirye-shirye. Kowanne lokaci za ku iya ji na ce muku flat ɗin mu karfe kaza ne. Zuwa ina kenan? Sai da ya kai bakin kofar fita tukun sannan ya juya ya ce da ita. Gida za mu koma Najeriya. Kasa ɓoye farin cikin ta nan da nan hawaye suka shiga kwaranyo mata na farin ciki marar masaltuwa. Yaran baki ɗaya da shi kan sama gidan sai suka yi kanta suna rarrashin ta Hamdala kawai take ta yi. Aliyu insha Allah komawar mu alkhairi ne. Na yi mafarki Aliyu, na yi mafarki Fatima za ta dawo gare mu. Na yi mafarki Fatima tana raye Aliyu. Tana raye ta girma kamar ku Aliyu. Fatima is safe and sound. Lokaci ne ya yi Aliyu. Lokaci ne yayi da za mu waiwayi masarauta, mu banka da asirin da suka lullube na shekara da shekaru. Insha Allah Tasidi, insha Allah za mu koma. Insha Allah Fatima yadda kika yi mafarki da Allah tana raye cikin ƙoshin lafiya. Insha Allah za mu je har masarauta. Duk wani zare da aka ƙulla da yardar Allah zai kunce. Ya kamo hannunta ya riƙe cikin nasa. ‘Ya'yan nasu na ta amsa addu'o'insu suna hawayen suma. sai da ya tabbatar ta daina kukan kuma hankalinta ya kwanta tukun sannan ya miƙe ya tafi asibiti. Masarauta, ina zaune a kan tabarmar da su ummi ke zama idan sun kammala aiki, ƙarar shigowar saƙo ne ya bayyana a kan wayata, dubawa ne shi ɗin ne ya sake turo wani a karo na uku. Ki bar duk abin da kike ki zo yanzu Fatima, idan kuma baki zo ba za ki ga abin da zai faru. Ina ƙarasa karantawa na jatsaki, ƙasan maƙoshi na na furta sai dai na ga alkhairi aikinka. Ban rufe bakina ba na jiyo sallamar sallamarsu a bakin ƙofar da za ta sada ka da cikin ɗakin ɗakinmu. Wa salam ran kai daɗe barka dai, akwai abin da za a maka. Kira min ita ya faɗa cikin umarni. Da sauri na miƙe na yi waje, zuciyata na dukan uku-uku. Wannan shine ne abin da yake nufi da za ki ga abin da zai faru. Ran kai daɗe, na kira ba kya ɗaukar wayana. Na miki message nan ma shiru baki amsa ni ba. Fatima idan laifi na yi ki yafe min. Jikina ne ya hau rawa na dubi Asabe da ke buɗe da baki na dube shi. Ya ɗaga min gira haɗe da sakin wani munafikin murmushi. Ya laɓe magana kake. Ya sake sakin murmushi na ɗaga hannu alamar roƙo. E magana nake a waya, mu je ke kuma. Intisar. Ya shi suna na ararrabe, Na sauke ajiyar zuciya. Yayin da Asabe ta masa sallama ta koma ciki, ni kuma na bi bayansa kaina a shunkuye. Ina biye da shi muka ƙarasa sashin nasa da faman noodles. Ban musa ba na wuce kicin. Kai tsaye na ɗora ruwa a kan gas na shiga har haɗa kayan da zan saka masa a cikin indomi ɗin. Ina cikin ɓare tafarnuwa na jiyo sallamar ta. Ni dai ban bi ta kansu ba. Na mayar da hankali na kan noodles ɗin da nake dafa masa. Ina ƙarasawa na zuba a kan tire da fork a ciki na isa falon. Barka da yammaci na gaishe da ita. Cikanki bata ce min ba sai ma kallon indomi ɗin da ta yi a wulakance. Jikina a sanye na ya hanyar fita. Zo nan haɗa min ci. Zan haɗa maka, ita nake son ta haɗa min. Kicin na koma na haɗa kayan ci ɗin yana tafasa na haɗa komai na kai masa. na sake tafiya zan fita zo ai baki gama ba wai bo ba ka ganni bane ba na ganki mana mabina matsawa ta can kusa da shi tana masa radar da suna dariya takaicin hakan yasa na juyar da kai na gefe muna hada idanu da shi na zazzuga masa harara da ban san ta maye ba ki je zan zo mabina please har waje ya raka ta ta tafi tukun sannan ya dawo zan tafi sai da safe Wace ce maki kin gama aiki mm, fatima menene ya aka yi me yasa kike harara na ɗazu labarin makarantarsu take bani ba abin da ya haɗa ni da ita ƙaunar da nake miki ta haramta min duk wani sho da zan ji ina yi akan wata ƴa mace Fatima na shiga matsatsi a lokacin da na rasa ki na sauke ajiyar zuciya sa na ƙarshe suka jefa zuciyata cikin tunani na ɗago na dube shi taya akai na bata me yasa duk wannan shekarun ba a samu ni ba me yasa iyayena aka neme su aka rasa ta ya aka na riƙona ya koma wajen babanmu malam Tsayyabu Shiru na ga yayi kafin ya ɗago ya kalle ni. Labari ne mai tsawo Fatima, nan gaba kaɗan za ki san komai. Komai ya zo ƙarshe ai insha Allah Fatima. Me yasa ba zan sani yanzu ba? Saboda idan komai ya bayyana kansa hakan shine zai fi zama mafificin alkhairi a gare ki da mu baki ɗaya Fatima. Na sauke ajiyar zuciya kawai, don ba ni da sani akan wannan lamarin da ke cikin rayuwata. Zan tafi, mu je na raka ki. A'a, ai ba ke kika sa ni ba niyya na yi ban ƙarasa ce masa uffan ba na gaba ina jiyo takunsa a baya na. har ƙofar mu ya raka ni yana kalle-kallon ko ina Ina ne ɗakin naku ciki ne bari na shiga akwai fa mutane a ciki kuma duk mata ne kaga ba kyau amma zafi ya yi yawa sai da safe night my love na shiga ciki da sauri haɗe da rufe ƙofar sashin namu da sakata ban ɗaki na shige na kama ruwa na ɗauro alwala Na sallar nafila na kwanta saboda tsabar yadda bacci ke neman ɗauka ta. Wayarsa ce ta fara ƙarar shigowar kira, daidai lokacin da ya murɗa ƙofar sashinsa zai shige. Ɗauka ya kara a kunnensa. Hello mami, na'am, ok gani nan. Kai tsaye ya wuce fat ɗin matan sarki sashin mahaifiyarsa kuma mata ta farko ga sarki, wato Hajiya Zainab. Suna zaune a falo ya buɗe ya shiga bakinsa ɗauke da sallama. Wa alaikassalam. salam. Mami barka da dare. Barkan mu dai. Ya MK barka da dare. Barkan mu, Mubina. Ka san me yasa na kira ka yanzu? A'a Mami sai kin faɗa. Ba kan komai bane face akan abin da kake aikata wa Mubina. Saboda Allah ka kyauta kenan. Da nayi yi me Mami? A tambaya ta kake. A gaban bare za ka dinga gasa mata magana kana wani ɗaɗɗauke kanka. A gaban 'yar aiki banza a wofi kake wulaƙanta 'yar uwa. 'yar ƙanwarta da muke ciki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya shekaru nawa mu Mubina na tare da mu amma don tsabar tsagwaron rashin mutunci irin naka shine kake yangwana ta a gaban 'yar aiki mami ita ce ta ce miki na wulaƙanta ta Mubina wulaƙancin me na yi miki tsakani har ga Allah da zaki haɗa ni da uwata me na yi miki wanda ban kyauta miki ba ita 'yar aikin ba mutum bace da har zaki dinga wulaƙanta ta better mind your business Mubina la mami kin ji abin da yake cewa ko rabu da shi idan ka san wata ai baka san wata ba mu zuba ni da kai kuma abin da kake yi wa Mabina ba da ita kake ba da ni kake yi na kuma gode tashi ka fita ki yi haƙuri mami na ce ka tashi ka fita ko uban faɗin rai da taurin zuciya Allah ya kyauta maka kar ka kuskura ka sake ban haƙuri tashi ka fita miƙewa yana mai dalla Mabina harara wutar ƙiyayyarta ta ƙara ruruwa a cikin zuciyarsa haka ya wuce sashin sarin sana masa matakar zuki baya son mubina saboda yadda take uzura wa rayuwarsa abin da bai kai ya kawo ba kuma ta yi ta kai wa mami korafi a kansa duk sanda za ta dawo sai ta shiga tsakaninsa da mahaifiyarsa da ire-iren ɓacin ran da take sa shi ya kwanta raba dare bayan ya yi sallah yana tunani wani babban sashi na zuciyarsa kuma na hasaso masa fatima Ba shi da burin da ya wuce ganin farin ciki ya mamaye Fatimansa, da tunanin Fatima bacci ya ɗauke shi. Ina zaune a kan sallaya bayan na idar da asubahi, idanuna suka shiga buɗewa suna rufewa, bacci ke neman ɗaukata. Don haka na janyo wayata na saita alam da zai buga bayan minti talatin, na ɗan jinginar da kaina a bango. Take bacci ya ɗauke ni, cikin bacci na ji saukar ruwa a kaina an jiƙa na jagab da ruwa. Da sauri na miƙe ina goge idanuwa na gashi damuna ce. Garin na ta busar da iska mai tsananin sanyi. Ruwan da aka zuba min take sa jiki na tsima. Har cikin gashi na sai rawar ɗari nake yi. Ga ta ranki ya daɗe, Antibi ta ja kunne na na dama ta fitar da ni wajen ɗakin mu. Kin ganta nan mami. Haka na shiga fat ɗin ya amke na tarar ya gyara ina yana soya ƙwai da kansa. Alhalin ita kuma tana nan ta saki baki da hanci tana bacci. na kasa ɗaga idanuwa na na kalle su. Asabe mai girki da ke gefe ta ce, Tsakani har ga Allah yarinyar nan ba ta taɓa makara zuwa wajen aikinta ba. Hasali ma takan riga sauran yaran tashi ta wuce wajen aikinta. Ba za dai ki faɗi gaskiya ba ne Asabe. Wannan yarinyar kusan kullum a makare take zuwa wajen aikinta cewar Antibi. Asabe ta yi shiru kawai tana girgiza kanta. Ni dai shiru kawai ne ban ce da su komai ba. wadda nake kyautata zaton ita ce mahaifiyar ya MK ce ta ɗanyo gaba daga bayan da take a tsaye sai a hukunta ta bulala goma ya kamata a mata amma a mata biyar bisa ga wannan ne laifi na farko da aka kama ta da shi durƙusa antibi ta umarce ni ina durƙusawa kawai ta zuba min bulala a gadon bayana na sake rankwafar da kaina ƙasa hawaye suka shiga reto a fuskata Mami, na jiyo muryar ya MK daga nesa ya tako har inda muke. Ki kyale ta mami ya karasa maganar hada da waftar dorinar a hannun Antibi ya cilla ta gefe. Bar nan wajen abin da ya matakar bani mamaki. Zuba gwiwoyinsa a ƙasa shi ma. Dukkaninsu baki ɗaya suka zuba masa kallon mamaki. Ciki har da ni da nake kallon sa ta wutsiyar idanu. Me ya haka tashi? Sake ranƙofawa ya riƙo ƙafafuwanta. don Allah mami ki kyale ta ku bar dukanta don Allah bahijja asabe ke mata shi duk ku bar wajen nan miƙewa ne da ƙyar ne waje su kuma su antibi suka koma ciki ko da na waiwaya mami ɗin ce ke ta surfawa ya ke faɗa cikin sashinsa na shiga na zauna a bakin ƙofar gadin ɗinsa hawaye suka ci gaba da yi min reto a fuskata yayin da na saka bayan hannuna na shiga goge hawayen zuciyata sai raɗaɗi take min a hankali na shiga furta Allah ka shiga lamurana. Fada, a durƙushe ki a gaban mahaifinsa da ke kan kujerar mulki ya zuba Muktar ɗin idanu, yayin da Hajiya Zainab ke daga gefen mai martaba a ƙasa. Muktar, yanzu abin da mahaifiyarka ta ce kayi ka kyauta kenan. Kan a ƙasa ya girgiza kai alamun a'a. A bainar mutane 'yan aiki da ke ƙarƙashinka za ka yi fatali da umarnin mahaifiyarka. Tuba nake ran kai daɗe. Kar na kuskure na sake jin kwatankwacin laifin haka. Kana ji na ko? sha Allah ranka ya daɗe ki haƙuri Haji hakinji ya wuce ran kai daɗi. kawai dai dama don ka ji da ka ne shi yasa ba za a sake ba mami ki yi haƙuri ya wuce tun alhamdulillahi Allah ya ƙara tsara gaba amin sai zancen auren su mami ta faɗa tana sake ɗaura ta ba sai sabuwar shekara ba eh kafin nan ta ƙarasa karatunta to Allah ya ba mu ararrai rai Baba Fatima ba Zancen aure na da Fatima fa baba, mugutar ya faɗa cikin muryar tausayi. Ka taɓa ganin matacce ya dawo, Hajiya Zainab ta ce da shi tana yamutsa fuska. Mami wa ce ta mutu. Me zai faru idan Fatima na raye? Ya isa haka nan, mai martaba ya tsawatar mushu. Takawa kana jin abin da yaron nan yake gaya min ko? Ki yi haƙuri, mugutar ya faɗa muryarsa a sanye. Shigar waziri cikin fadar ne ya sa suka miƙe. Ta kofar baya Hajiya Zainab ta shiga ciki, yayin da mukutar ya bi ta babbar kofa ya koma sashinsa. Jin shigowarsa ciki ya sa na miƙe bayan na goge hawayen da ke fuskata. Fatima ya kira ta cikin wata iryar murya mai cike da damuwa. Ya MK, zo nan Fatima. Gani, Fatima kina so na, kina so na, don ki aure ni Fatima. Jikina ya fara rawa saboda yadda ya zube, gwiwoyinsa a ƙasa tamkar mai neman gafara. Marry Fatima for a half a na tsawon wata shida kawai Fatima please Fatima. Kasa amsa shi nai. Tattaro kayanki gaba ɗaya ki zo yanzu. Jikina na rawa na fita zuwa sashenmu ina tauye wayan bayana. Gabana na tsananta bugawa. Haka na shige ɗakinmu na har harhaɗa kayana. Ummi da shigowarta kenan ta juya ta kalle ni. Ke kuma ina zuwa? Ke dai ina zuwa zan gaya miki. Na ba ta amsar hakan saboda rashin masaniyar halin da ni kaina na tsinci kaina a ciki. Kafin na ƙara sati na har ya fito, cikin zafin nama ya ɗauki akwatin har wajen motar sai ya zura shi a but. Shiga mu je, ina za mu je? Ke dai shiga mu je. Ban sa ba na buɗe gaban motar baki na ɗauke da addu'a na shiga. Shi ma ya shiga ya tada motar. Muka fice daga gidan da gudu. Gabana na tsananta bugawa rashin masaniyar inda za mu je. Ba mu yi wata tafiya mai nisa ba sai ga mu a wata katafaren gida shi ma mai zane irin na masarauta. Zo mu je. Nan ɗin ina ne? Gidan mai babban ɗaki ne kakarmu ni da ke gwaggwa mutu. Da a cikin masarauta take lokacin da aka yi gyara sai aka fitar mata da gate ɗinta ta baya. Oke kawai na ba shi amsa. Ina mai kalle-kallen ko ina na farfajiyar gidan. Har ciki muka shiga. Ya mukutar ne a gaba ina biye da shi a baya. Wata kyakkyawar tsohuwa ce zaune a falon. ana mata matsa kafafu. Daga ni ma'aikata ne, muna shiga ta ce su tafi. Kallonta sau ɗaya da na yi na ji ta shiga raina. Mukutar ne ya fara gaishe ta, kafin ya sake matsawa kusa da ita ya gaya mata abu a hankali. Hawaye na gana zirara a fuskarta tana ta ɗaga hannu alamar na je gare ta. Ban san me yasa ba sai na ji ni ma hawayen ya taho min. Rungume ni ta yi tsam a jikinta tana hawaye ina yi. Cire face mask ɗin Fatima. Zare shi ne ta sake rungume ni tana kuka sosai. Faɗi mata takwara ta kece-kece. Ni ce gwaggo na ba ta amsa ni ma ina kukan. Mun jima haka ta rungume na hawaye na reto a fuskarta. Mukutar na daga gefe yana kallon su. Su biyun nan masoya ne a cikin zuciyarsa. Yana ƙaunar su fiye da tunanin mai tunani. Mun jima a falon gwaggo muna ta hira. Sai wajen karfe sha biyu na dare mukutar ya tafi ya bar mu. Ranar a ɗakin gwaggo na kwana a kan gadonta. Hamdala ne ta yi lalle Allah abin godiya ne. Sannan a hankali na fara haɗuwa da dangina. Kwana na uku a gidan gwaggo faɗi mata ba abin da nake yi sai bacci. Kallo ko mu yi hira da gwaggo gwanin sha'awa. In dai ta yi baƙi daga ahalin masarauta kafin su shigo za ta ce na koma ɗaki na zauna. Saboda ba sa son masaniyar inda nake ta bayyana ga 'yan uwa har sai an samu labarin inda asalin iyayena suke. A ranar da ne kwana huɗu babanmu gwani tsayyabu sai gashi a gidan mai babban ɗaki. Na yi matuƙar farin cikin ganinsa, shi da yaya mukutar ne suka zo, don ina kyautata zaton yaya mukutar ɗin ne ma ya ɗauko shi. Yaya mukutar ya ce na ba su waje za su yi magana da gwaggo. Na koma ɗaki, an kira wayar gwaggo na tafi kai mata wayar ta tsinke. har zan juya na koma na jiyo muryar babanmu yana cewa gaskiya da auren a kanta ya fi gwaggo na kuma tabbata ba za ta yi min mushu ba domin ta ɗauke ni a matsayin mahaifinta muktar kai ka amince a yi auren jikina ya faɗi ras lokacin da na jiyo muryar gwaggo da babanmu suna maganar aure bisa ga dukkanin alamu kuma kamar da ni ake to wa zan aura wa zai aure ni hawaye suka shiga shatata a idanuwana Da ƙyar na iya jan ƙafafuwa na na koma ɗaki. Na daɗe a zaune na kasa motsi, har suka tafi gwaggo ta aiko a kirawo ni gaba ɗaya hankali na baya jikina. Ko da na je wajen gwaggo, maganar da abin da na suka ya min su ta min, banda bakin cewa a'a, kin aminta faɗi mutu. Auren nan iyayenki na bayyana in dai ba kya so za a warware shi da yardar Allah kin amince? Na amince gwaggo. Ke fa kaka ce a gurina, yaya mukutar yayana ne. babanmu tamkar uban da ya haife ni haka nake jin sa saboda haka duk yadda kuka tsara ya yi Allah ya shi miki albarka faɗi matu Allah ya bayyana iyayenki amin amin muka shiga wata hirar wadda duk hankali na baya kai kawai dai ina ƙoƙarin amsa mata ne ko da lokaci ya ja ɗaki na koma na kwanta raina na ta susa damuwa ta taru ta yi min yawa ranar juma'a bayan masallaci tsararrun mutane wanda suka zama shaidu kuma waliyai na kowanne ɓangare aka ɗaura auren mukutar Adnan Sufyan Alƙali da amaryarsa Fatima Aliyu Sufyan Alƙali bisa ga sadaki mafi albarka. Saƙo ne ya shigo cikin wayata da wata namba da ban sani ba. From today onwards you will be my wife. I will marry you for love, not because of other reasons. Message ɗin na yi ta nanatin karantawa. Shin aka aura mun nema ni ban sani ba. Illa tun tunda an ce da iyayena sun bayyana za a warware auren sai zuciyata ta yi fari Haka dai na ci gaba da zamana a gidan gwaggo babu mai takura mu Burina yanzu akan bayyanar iyayena ne, su kaɗai ne babban burin da nake fata Allah ya cika min. Sai ranar Lahadi da rana, yaya makutar ya ce na shirya mu koma cikin masarauta, kai tsaye ya wuce da akwati na sashinsa. A tare muka gyara gidan ni dai gabana sai dukan uku uku yake. Dare na yi na shiga ban ɗaki ne wanka na zura bathrobe, na bi kayan kan madubin da kallo, ina tunanin wanda zan shafa. Wani bodi ne na kamfanin turaren yarwa na ɗauko, sai ƙamshi yake yi mai daɗi. Ina cikin shafa man da nake yi yaya makwatar ya buɗo ƙofar ya shigo kansa tsaye. Ya subhanallah me haka matar aure ban ƙarasa faɗa ba ya nufo ni gadan muka kai har ƙarshen ƙofar ɗakin. Na jingina da bangon ina matsa jiki na gam, iskar bakinsa ya shiga hura min a gefen kunne na. Cikin muryar raɗa ya shiga raɗa min magana a hankali, kafin ya sauke bakinsa a kan na. ya sakar masa sun ba rantsatsa. You are mine Fatima, life Assalamu So So mahi saurare. Bari mu dakata anan shirin mu na gaba. Kamar da kuka fi sani na da abokiyar nishaɗi. Ina matan da suka daɗe suna neman maganin gyaran breast wato mai gida welcome. Ina macen da ta shayar nonon ta ya zube ya lalace ya koma tamkar silifas take buƙatar ya ciko ya tsaya kamar na budurwa. Ina 'yan matan da nonansu ya kwanta tun kafin su kai ga yin aure suke buƙatar su taso da shi su dawo da martabarsa. Ina zaurawan da suke so su yi aure amma suna so su dawo da martabar nonansu. Ina matan da suke da ƙananun breast suke buƙatar ya ƙara girma ya kuma cicciko. Ina matan da suke da manyan breast amma sai dai ya kwanta suke buƙatar su ɗago shi ya tsaya cak ya koma ɗan daidai. Muna da ingantaccen maganin gyaran breast wato mai gida welcome. wanda an gwada ba sau ɗaya ba sau biyu ba kuma an dace magani ne sadidan na gyaran breast ina masu cewa sun gwada magungunan breast amma duka bai musu ba to ki gwada wannan maganin gyaran breast din na kamfanin mirabi kayan mata tabbas daga ranar matsalar ki ta ƙare idan har baki da mai gida welcome da me zaki dinga wa mai gida oyoyo idan ya dawo to kin bari breast ɗinki ya lalace, ya mai gidanki ba zai yi sha'awar ƙaro aure ba, domin shi ne abin da ya fi ɗaukan hankalin ɗa namiji akan duk wata ‘ya mace. Don haka ga masu buƙatar ingantaccen maganin gyaran breast, za su iya tuntuɓar Hajiya Mira wato abokiyar nishaɗi akan wannan nomba 081 42 80 0199 sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ko kuma nine-six. sifili bakwai sifili shida takwas biyar biyar takwas sifili tara shida. Za ku iya kiran mu kai tsaye ko kuma ku same mu a WhatsApp. Ga mutanen Saudiya kuma za su iya tuntuɓar wannan nambar 0597 34 38 49 wato sifili biyar tara bakwai uku hudu uku takwas hudu tara. Ga mutanen Amerika, US, Germany da sauran ƙasashen da ba Najeriya ba, za su iya mana magana ta WhatsApp akan kan wannan nambar 081 42 80 0199.